Kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu a daidai wannan lokaci mamma ada ne ke dauke da labarun da farko ga muhimman kanun nasu. An gabatar da adadin wucin gadi na barnar da ambaliyar ruwa ta yi a Dabaga. Wasu kungiyoyin jinkai na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ta ziyara a Maraɗi. rahoton mu na musamman zai mai da hankali kan yadda musulmi zai yi layya ta samu karbuwa To madalla mu dawo kan ambaliyar ruwa a Dabaga yankin Agadas bayan kwanaki uku tafkin ya dawo wurinsa ana ci gaba da neman mutanen nan biyar na motar FIFA da ruwa suka yi awon gaba da ita a ranar Litinin. Ga karin haske na Risa Muhammad Sakatare Janar na gundumar Dabaga a Dagungu Muhammad Dantini ya tuntuɓa ta wayar tarho a ɗazunan da safe. Bayan turwajur na Evenema yanzu inda muke yanzu a Kalmi ne tunda yanzu babu zancen ruwa yanzu dai wasu mutane suna ta da su wanda yake ya tashi kuma wanda yake bai ya tashi ba dai yana kallo har yanzu amma har yanzu garaken ma ba su shigowa wajen ladies barila yanzu an samu mutum biyu eh, an samu lansirmiyar ita ce aka samu an dernier position an samu an kiddige yawan garaken da suka samu banna eh, an samu duk an kididdige iya da marakini na dan gusa akwai su wajen merkin da baga wuri na saboda an na samu ko an kere ma an ba da bayani to sai ya tafi a gadar da su Risa Muhammad kenan wato sakatare jan na gunduma da baga. Ofishin magajin garin Agadez ya rushe gidaje da ke bisa magudanar kwari a ranar jiya ga magidantan da suka ƙi su kuma wurin da aka keɓe musu domin kare su da ambaliyar ruwa. Bashir Aman ya bayyana dalilin ɗaukar wannan mataki na dole a cikin rahoton Anise Karim bisa fasar gungu Muhammad Dantani. Mahukuntan kwamin da na yanki sun ɗau matakin tayar da mutanen da ke bisa shimfiɗar magudanar kwarin don kariyar kansu da kansu da kuma kariyar garin kansa. Mun ga yadda malalar ruwa ta mamaye shingen tudun da aka yi har suka shige a zan madara. Rumzawar shingen tudun ba wai wa'anda ke bisa sa shimfiɗar magudanar kaɗai ba ne za su fuskanci matsala dukkan kwamin ce ta agada za ta fuskanci ambaliya mu muna ganin gwamnati ya yi nashi aiki an ba su zaɓi na wurin da suke so a cikin anguwar kuma kowane ne ya yi sa kowa ya samu wurin shi gwamnati ya baiwa kowane tallafi na jika ɗari projet help da ya zo ya ƙididdige mutanen da ke da halin rauni wa'anda ya gina wa katanga da ɗakuna guda biyu ina da shaida na mutanen da suka gina ɗakunansu bisa tallafin da gwamnati ya ba su suka sa ɗakunan haya suka ko koma suka zamna a shimfiɗar magudanar kwarin. Lamarin ya soma ne daga tarlafe har zuwa ambala. Wanda suka imani da ayyukan da muke yi muna tambayan su dan Allah su kwashe abin da suke iya kwasa don ha aikin za a ci gaba. Vraiment de ramasser le maximum qu'ils peuvent ramasser parce que ce travail là ça va continuer. Fiye da mutane dubu goma sha bakwai ne da aka gusa ne aka yi rijista tun watan Janairu a yammacin Nijar mai matsala da tsaro da ke iyaka da Mali mai fama kuma da har-haren kungiyoyin ta'addanci in ji Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Alhamis ta hanyar cibiyar daidaita harkokin jinƙai OSHA a cikin rahotonta. Majalisar Ɗinkin Duniya ta san da cewa mazauna ƙauyuka saba'in da hudu da matsalar bata shafa ba da ke kuma cikin kan iyaka da Mali sun kauce masu haɗari sosai wajen kaura wani shingen jinƙai da aka samu tare da haɗin gwiwar sojojin ƙungiyar g sahel mali niger burkina faso mauritania da chadi ya taimaka ma fam da kuma wasu ƙungiyoyin masu zaman kansu kai ton 96 eh, na abinci a ƙarshen watan juli ah, da kayayyaki ga mutanen da suka ƙaura 5,570 da aka zaunar da su a wurare guda biyu na yankin. Muhammadu ko shugaban zauren shawara na yankin Agadas ya yi kira ga abokan hulɗa na Turai musamman ƙasar Jamus da ta bada tallafi ga yankin Agadas na fama da ƙalubalen bakin haure tun lokacin aiwatar da dokar shekara ta 2015 da ke hana safarar bakin haure. Wato albarkacin ziyarar da shugaba Isufu Muhammadu ya kammala a Jamus. Ga dai rahoton Musa Muhammad a cikin fassarar Mutare Muhammadu. Ina son shaida muku lalle jiha tana jira matuƙa a kan wannan batu. Tare da dokar da ta haramta safarar bakin haure, ba na shakka shugaban kasa zai saka komai a cikin tsari na taimakawa wannan mataki. Sakamakon wannan dokar mu a namu ɓangare na jiha mun saka wani tsari na tallafawa jama'a da suke rayuwa a cikin wannan sana'a ta safarar bakin haure. Muna buƙatar abokanin hulɗa su tallafawa Nijar. Shugaban kasa ya yi ƙoƙarinsa yanzu ya rage wa abokanan hulɗa na ƙasashen turai su dafawa shugaban ƙasa kuma ba ma shakka ganawar da ya yi da sarauniyar ingila za a samu sauyi saboda idan kuna tuni a lokacin ziyarar ta a nan ya mai shugaba ya ciyo kanta na ta dafawa jihar mu ta agades kuma haka aka yi. tawagar bangarori uku fawo fida da famu ta isa maraɗi a ranar jiya domin mai da hankali kan ayyukan da aka yi game da batun tsaron abinci da rage da kuma sabon mashi cikin jihar da kwaro su ne aka ziyarta musaurari shugaban fida gilbert ogbo wanda a cewarsa ana iya tunkarar kalubale tare da ayyukan haɗa gwiwa na ƙungiyoyin uku a cikin rahoton muhammadu mamman bisa fassarar mutari muhammadu ɗaya daga cikin dalilan abin da ya sanya muka zaɓi Nijar saboda muna tsammanin akwai gagarumin ci gaba ta hanyar tsarin na na ɗan Nijar ya ciyar da ɗan Nijar. Kuma ana iya yin abubuwa ci gaba da dama. Abinda muka gani tun da safen nan da farko dai lalle jama'a suna da talauci amma suna da niyya. Kuma mun yi la'akari da abubuwa da dama ko ya kasance rumbun tsimi na makarantu ko tsarin tare ruwa domin ayyukan garake da fawo ta samar ko kuma ya kasance ka kasuwanni mun ga cewa kowa yana kawo tasa gudunmawa na samun ci gaba amma sai dai ya kamata a kai wannan tsarin a can kololuwa kuma a samar da wani tsari mai sauki ga al'umma ba na shakka za a samu ci gaba nan da shekaru masu zuwa Shirin ci gaba na guga da bunƙasa Prodec ya gana da 'yan jarida a ranar Laraba a nan Yamai. wata dama ga shugabannin Prodec da abokan hulɗa da su yi musanyar ayyukansu tare da 'yan jarida. Aula Yahaya Darakta Janar na Prodec a cikin rahoton Olivier Asagovi bisa fassar Gungu Muhammad Dantani. Idan abokin hulɗa zubin farko ya bayar da miliyan talatin na dola don zartar da projen shekara shida, kurkewa da kyau ya zamanto wa'adin shekarar shida bai cika ba yana cikin shekarar shida hudu. Daga nan abokin hulɗa ya zo ya tuntuɓi gwamnati ya ce masa ina son in ƙara zubin kuɗi ga wannan furoshen to ai ba shakka kenan saboda jan ƙoƙarin da aka yi ne muna bisa kashi talatin bisa ɗari a tsakiyar ayyukan mun kasance bisa kashi arba'in bisa ɗari na tallafawa 'yan mata ga dukkan babi babi daban-daban abin da ya sa kenan mai zuba tallafin ya ce tun da tana yiwuwa haka to zai ba da lumkin jarin da ya amince ga bayarwa da yi tun tashin farko ya ce kuma yanzu ga bukatun shi na goga don a ƙara ƙoƙari na kaiwa kashe hamsin bisa ɗari kuma wannan gurin insha Allah za mu ci mashi. Kwana ta shi masu amfani da wayar salula na cin karo da matsaloli a ƙasar Nijar wajen kira. a cewar nuhu muhammadu arzika mai kare hakkin al'umma tun yau da 'yan shekaru a Nijar, rashin aiwatar da hukunci kan masu kamfanonin sadarwa na taimakawa rashin aiki mai kyau daga wajen nasu a cikin rahoton musa mahassan kowa ya sani yanayin tabarbar gurbatar sadarwa abu ne da mun muka Allah wanda da shi yaya za ku zo ku yi ta amsar kuɗaɗen mutane haka kawai cikin falarsa kudi ba ku gani ba iyakar baza sararin ɗaukar saiti yayi gurbatar da bata da mizani idan kuka nemi kiran mutum sai a ce ba za ka iya samun shi ko kuma yana cikin sadarwa da wani alhali ko ƙarya ce kana tsakar hira da mutum sai joni ya katse idan kana neman joni wanda ke cikin karkara to nan ta kan wala hauli wa'annan al'amura sun tsananta sun zama cuta ta cushin sa baki na ba da kariya don in yanda na ga dama suke karyar da matakan doka aka girka na hukuntawa da hukumar kawo daidaito yau waje bata zartas ARTP yau da ake kira ersel na iya ɗaukar matakai da ba samun wani tasiri domin akwai soki burutsu sa baki na rashin gaskiya na wuce ɗan makaɗi da rawa da wasu magabata ke tare da amfani da matsayin su na iko bai dace ba a ci gaba da yafewa wannan kamfanin diyar da ya kamata su biya. Mazauna fada Tenere a unguwar kano da ke birnin Yamai na daya na ci gaba da nuna damuwa kan katafaren jibji da ke tsakiyar gidaje. Dalilin kenan da suka yi kira ga hukumin Yamai da su dauki matakan tabbatar da tsaftace muhalli a cikin rahoton Mutari Muhammadu. Shara iri iri duk cikin unguwa yanga duk wanda ya zo masu kwasan shara suna ta suna ba ciki da an yi iska duk saltana na ina shigowa cikin gidajen mutane. Wuri ne wanda vraiment kuma kullun yara suna cikin wurin. Kuma su rika lekuwa suna gani wanga malatutuka dewa. A wanga shara ko matsala kwarai tana kan mutane cutu. cututtuka kwarai muna kira ga mai ta ɗauki mataki kan wanga abu ko yanzu wata mota ta zo ta zubar da shara meri suna kwashewa da zaran suka yi kwana ɗaya kwana biyu sai wurin kuma ya ƙara cika da shara shara tana ɗoyi tana takura wa jama'a ko sana'a gare ka a wannan wajen ba mai zuwa ya saya da zaran iska yana kaɗawa balle in hadari ya taso kai wajen bai zaunuwa sai dai a hankali eh, ko yanzu wata mota ta zo ta zubar da shara meri suna kwashewa da zaran suka yi kwana ɗaya kwana biyu sai wurin kuma ya ƙara cika da shara shara tana ɗoyi tana hakura wa jama'a ko sana'a gare ka a wannan wajen ba mai zuwa ya saya da zarar iska yana kadawa balle in hadari ya taso kai wajen bai zaunuwa sai dai a hankali eh, A wasan kwallon kafa 'yan wasan maina 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai na Nijar sun je Bobo so na Burkina Faso a makon da ya gabata, inda aka ci su wasa guda da kuma kunnan doki a wasa ta biyu a cikin shirye-shiryen gasar ifowa na 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai da aka da shirya a Yamai a ranar biyu ga watan Satumba ta da 'yan wasan Togo da Ghana. Mataimakin kocin maina Kade abdulrahman Isa ya bayyana jin daɗinsa kan yadda 'yan wasa suka taka duk da cewa an ci su a cikin rahoton Mato Amadu. Ni ina ganin akwai kasala domin mun zo kwana biyu kafin gasar mun sami kwana guda na hutu da kuma yini guda na shiryawa alhali mun iske Mali cikin shiri da kuma buga leda da Burkina sun fi mu samun alƙibla mun fuskanci matsala gaskiya amma tare da horo da gyare-gyare ya ba mu damar yin kwallo mai kyau tare da Burkina ga 'yan wasa da suka kasance sabbi cikin wannan kwambala in ba haka ba gaskiya kashi 90 cikin 100 akwai wahala kaɗan mun samu shiryawa bisa tsawon lokaci a yamai ta da rangadi cikin ƙasa muna son mu ga iyakar ƙarfin ƙungiyar mu ta fuskar ƙasa da ƙasa gaskiya abun ya ba mu mamaki sosai musamman ma fannonin salon wasa dabaru ƙarfi gasar bobo dama ce da ta zo gare mu. sauraron shirye-shirye istiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa. Ga, to yanzu sai rahoton mu na musamman gabanin sallar layya a ranar laraba a bikiyar aikinmu wato rukayatu abdulrahman ta hira da malam abdul muhammadu kan sharuɗan da suka shafi samun layya mai kyau ga musulmi ga dai ƙarin bayani goma sha shida watan nasa ma'aikatan gwamnati ba su samu biya ba in ya kasance mutum ya san muka dauku ba shi yau in wata ya mutu ka samu albashin da kana iya tafi tafiya wannan ba ne mutum shi biyayya a ce ya samu karbo a wurin Allah ko sharafi na farko kyakkyawan niyya niyya kuma tana da sharafi ya zamanto aikin da mutum zai yi Allah ya yi umarni yake ayi na biyu an yi saboda Allah na uku an yi bisa kan كل اللي عملوا محمد بنصر الله عليه وسلم شكرا الله في تربائك المسلمين يتسم في كل دعاك سنوى عبد الرسول في جمعته حلال وحرام وكل دعاك توقو مريبا صبر أقول وعند تجوى فانسو فانسو كل دعوى سنوى عبد الرسول وانا اليوم كان بسيطين في الجبع شكرا تتعوني يا جمعته أمبكي سنو سنو وعند இந்துக்க ஒன்றும் இல்லையா tunani ne saboda neman yadda wankan rago ba ya da asali cikin addinin musulunci ba mu gani ba wanda aka ce aka ba da umarni a take a wanke al'ada ne namu na manta akwai haka biyu in ka je kai ma ragon wanka a lokacin taro suna yi wa rago shi wanke suna yi wa in ka je ka wanke rago zai duba tashi jikin shi alhali kuma ka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam mu aska kamakon mu abin da muke samu in muka yi yilayya annabi yake sallallahu alaihi wasallam bisa kan kowane gashi muna da lada goma to in ka je ka wanke rago dole zai zuga gashi gashi da ya zuba ya zama to da dai iyakan ladan da za a rasa to wannan jahilci ne mun karshen labarin namu kenan da ganin sido kalangu a huta lafiya.